Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sakataren yada labarai na mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu ya ajiye aikinsa ya ce ba zai iya ci gaba da aiki a ƙarƙashin gwamnatin da take gana wa jama'ar ta azaba ba david mayan dangit ya faɗa wa shirin nan da ake gabatarwa a nan gidan rediyon da ake kira da turanci south sudan in focus cewa ya bar wannan mukamin ne saboda manufofin gwamnati marasa kyawu ya ce zan zan munafuki idan na ce ina yi wa shugabanni biyu aiki duka a lokaci ɗaya ya ce gwamnatin da take mutanen mutanenta kuma take gana wa jama'ar ta wahala iri daban-daban ba zan zama mai magana da biyu ba da sassan bakina daban-daban yanzu haka dai dagid yana denver a colorado denji da tsohon na hannun damar mataimakin shugaban kasar ta sudan ta kudu ne wato james wani inga kuma denji din tun a shekarar 2008 ne yake aiki da inga lokacin yana kakakin majalisar dokokin kasar a juba sai dai mataimakin sakataren na yaɗa labarai mai barin aiki wato kalisto lado ya ce kawo yanzu dangit bai mika takardar barin aikinsa ba gwamnatin dai ta sarbake tun a cikin watan disambar shekarar 2013 ne take fada da 'yan tawaye yakin basasan da ya kai kusan mutane miliyan hudu barin muhallansu kana wasu kusan miliyan shida suna bukatar taimakon gaggawa a halin yanzu. ma'aikatan kiwon lafiya na falastinu sun ce sojojin isra'ila sun kashe falastinawa bakwai a jiya juma'a lokacin da dubbansu suka taru a bakin iyakar isra'ila da gaza ma'aikatar kiwon lafiya ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar falastinu ta ce cikin waɗanda aka kashe ko har da wani ɗan shekaru goma sha shida kuma rahotanni sun bayyana cewa da takwas ne aka ji ma rauni sakamakon wannan rikicin wannan dai shine ya kawo adadin da bakwai kenan da aka kashe tun daga makon jiya lokacin da aka fara wannan zanga-zangar a jiya juma'a dai lokacin zanga-zangar sojojin isra'ila sun harba hayakin nan mai sa kwalla kana suka yi ta harbi da harsashi mai roba amma daga bisani suka fara harsashi da harsashi na kwarai domin ganin masu zanga-zangar su samu nasarar balle shingen bakin iyakar ba domin ko masu zanga-zangar sun kona taya suna kusa da bakin iyakar wanda wannan ya sa hayaki ya turnike sama dab da bakin shingen da ke bakin iyakar sojojin isra'ila suka ce ma zanga zanga sun ta jifansu da wasu abubuwan fashewa yayin da wasu su ma sun yi kokarin tsallake shingen a bakin iyakar fadar gwamnatin amurka da ake kira white house ta bayyana cewa ta sa takunkumi ga mutane da kamfanoni 28 na kasar rasha amurka ta ce ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan munanan ta biyoyin gwamnatin ta rasha akan harkokin demokuraɗiyyar ƙasashen yammacin turai da ma sauran sassan duniya an fitar da wannan sanarwar ce a taron manema labarai da aka yi jiya juma'a a fadar ta white house inda sakatare ya yada labaran fadar gwamnatin sarah huckabee sanders ta ce amma fa har yanzu amurka tana so ta yi aiki da kasar ta rasha ta ce abin da kawai muke fata shine ganin kasar ta rasha ta canza dukkan tabiyoyinta sanders ta ci gaba da cewa za mu ci gaba da tattaunawa domin ganin mun samu kyakkyawan dangantaka a nan gaba takunkumin dai zai shafi fitaccen attajirin nan mai dimbin tasiri a harkokin mulkin kasar da babban kamfanin sarrafa karafa sai kuma fitattun mutane da suke na hannun damar shugaba vladimir putin da wasu kamfanoni goma sha biyu da suke mallakan waɗannan mutane ne da kuma wasu manya-manyan jami'an ƙasar ta rasha har su goma sha bakwai da kuma kamfanin sarrafa makami mallakan gwamnati da wasu bangarorin kamfanin sai dai da bankin kasar waɗanda waɗannan su ne takunkumin zai mayar da hankali a kansu daukacin waɗannan rukunin da waɗannan takunkumin zai shafa za a dakile harkokin dukkan ƙaddarorinsu da ke nan amurka ne kana hana amurkawa yin harkan kasuwanci da su a jiya juma'a da yawan 'yan majalisar dokokin amurka da ma wasu masana harkokin ƙasa da ƙasa suka ce daman wannan matakin ya sun yi na'am da wannan matakin suna cewa abu ne da ya dace a yi shi tuntuni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump da gwamnatinsa sun faɗa jiya juma'a cewa ba fa amurka tana wani yakin cinikayya ko kasuwanci bane da ƙasar china duk da yake trump din ya yi barazanar kara wani haraji na biliyan goma a kan kayayyakin ƙasar china da ake shigowa da su a nan amurka yayin da ita kuma kasar ta china ta ce a shirye take ta mayar da martani kai wannan fa shawara ce wanda sai ya samu amincewa na wakilan harkokin kasuwancin ƙasar amurka kana a fitar da shi ga bainar jama'a domin su tofa albarkacin bakinsu don haka ba wani abu da aka aiwatar in ji larry kudlow mai baiwa fadar gwamnatin amurka shawara a harkokin tattalin arziki Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.

Isa ga nasiru Yakubu Birni Yaro da zai mana ƙarin bayani game da rahotannin da muke tafa da su a yau. Maryam Bugaji da sauran Basu sauraro barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda za a iya kare yara ƙanana daga kamuwa da cutar rashin abinci mai gina jiki wato tamowa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan hoɓɓasan da matan gwamnonin najeriya suka yi wajen magance mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin wayar da kan mata masu juna biyu da kuma mahimmancin awo yayin goyon ciki da haihuwa rahotonmu na hudu zai yi magana akan taron bita da ya gudana a Bauchi domin faɗakar da 'yan jarida da kuma malamai akan mahimmancin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma alfanun tazarar haihuwa. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine rahotonmu na ƙarshe

Cutar tamowa cuta ce da take addabar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kuma masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da ana iya magance cutar. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto game da matakan da za a iya ɗauka domin magance cutar ta tamowa. A yayin da matsalar cutar tamowa tsakankanin yara 'yan ƙasa da shekara biyar ke daɗa yawaita musamman ma a yankin arewacin Najeriya masana akan abinci mai gina jiki sun ba da shawarar hanyoyin da iyaye za su bi don kare 'ya'yansu daga kamuwa da cutar Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya bayyana hanyoyin da za a kaucewa kamuwa da cutar ta tamowa. shawarar da nake da ita akan mata ina da kyau in faro tun daga kan maza yana da kyau a ce iyaye maza da matan gabaki daya su duba daga duk lokacin da aka ce ya musamman barin fara ta kan 'ya'ya mata tun tunda galibi is a vicious cycle in ya kasance akan 'ya mace daga lokacin da aka ce ta kawo shekarunta na balaga yana da kyau a ce tana samun ingantaccen abinci mai gina jiki idan aka ce ingantaccen abinci ba wai ana nufin sai an ce a ci kaza a ci kwai ba haka ake nufi ba duk wani sinadari da yake ake samunsa a cikin kaza kwai nama ana kuma samunsa a cikin amfanin gona kamar su wake waken soya da sauransu saboda haka idan an ce a ci ingantaccen abinci abin da ake bukata a lokacin da mutum ya tashi zai ci abinci akalla a ce a abincinsa akwai sinadarin protein wanda shi ne yake da alhakin gina jiki akwai sinadarin mai akwai sinadarin vitamins wanda su ma suna kokarin kare jiki daga kamar magana shine a ci 'ya'yan itatuwa a ci 'ya'yan itatuwa kada ya zamana cewa ko da yaushe kawai tuwo shinkafa tuwo shinkafa wannan ba su ne abinci ba ya zamana lalle cewar jikinsa zai sami wa'annan sinadaran kayan lambu kayan marmari ganyayyaki za su taimaka wajen samar wa da jiki domin akwai abin da yake a jikinsu da sauran abincin ba zai ba su ba tunda mai sauraro zai yarda da ni idan na ce wa'annan yana ganin su kamar ruwa ne ruwa ne to nau'in sinadarin da ake samu daga su galibi shi kuma baya zama a jikin abin da yake kitse fat ko jikin mutum dole sai ka samo su ta jikin wa'annan ganyayyaki zaka ci sannan kuma dan kifin nan gashi nan ba tsada ne da shi ba kifi akalla yana da kyau a ce dan adam akalla a wata musamman mu ce mace muka akalla ta ci sau ɗaya ko sau biyu a wata namiji sau ɗaya ko sau biyu saboda abin da ya sa shi kansa naman ba wai kowane nama ne ya kamata ce wai mutum ya je ta ce ta ci ba shi ma nan akwai matsalar da zai haifar mai zaman kanta to amma yanzu da muna wannan magana akalla a ce su ƴaƴa mata daga sun taho lokacin su ya zama na cewar suna samun ingantaccen abinci mai gina jiki saboda abin da ya sa matsalar tafi kan mata idan ba a yi sa'a ba idan mace ta riga ta zama stunted ta kamu da cutar yunwa wace cutar yunwa nan ta fito a fili yadda suke tsimbararru haka kwakwalwar take a tsimbare to in ba sa'a a kai ba duk 'ya'yanta za ta kasance tana haifa har jikoki shi yasa yake da matsala sosai akan 'ya mace saboda haka su kuma iyaye mala su kula da cewar haƙƙinsu ne lalle ya zama da cewa suna samarwa da iyalinsu abinci mai gina jiki da ya dace domin abin namu yanzu abin takaici ne faɗakarwar ya kamata kuna yi ku ci gaba da ƙara faɗakarwa domin ina faɗa ina sake faɗa duk layin da ka bi shekara biyu ko uku baya za ka ga cewar ya karu da tukuba tsire ya karu da gidan suya a dafa indomi da sauransu kuma galibi masu zuwa gidajen wannan abincin magidanta ne maza ma'ana ka ga ba su kai wa iyalinsu mata sun ci ba domin inda ya kawo gidansu to ba zai je wace ya ci ba kuma da wahala ka ga wanda zai tsaya an hada masa indomin nan ko an hada masa naman nan ya hada wa iyalinsa zai tafi masa da shi gida to anan matsalar take sannan kuma yana da kyau sani cewa na farko karo na farko ita wannan rayuwa ana fara ana fara ta ne tun daga sanda aka ce ciki ya shiga mahaifa shine wake kirgawa kamar a ce kwanaki dubu na farko a rayuwar bil adama daga sanda ciki ya shiga mahaifa har zuwa sanda za a yayi Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Alamu na nuni da cewa matan gwamnonin Najeriya sun dukufa wajen magance mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A Najeriya, matan gwamnonin kasar sun ce sun dukufa wajen shawo kan matsalar matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya dai sun nuna cewar Najeriya ita ce ta hudu a cikin ƙasashen duniya wajen samun yawan matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. A kan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ƙaddamar da wani shiri mai suna Karama da zai mai da hankali wajen kula da mata a lokacin da suka ji naƙudar haihuwa. Dr. Amina Abubakar Sani Bello dai ta ce a ƙoƙarin shawo kan wannan matsala a Najeriya. dukkanin matan gwamnonin kasar sun bullo da wasu shirye-shirye na musamman da zai kula da matan a lokacin haihuwa kamar yadda ta yi mun ƙarin bayani. Kowace mu muna da irin abubuwan da ke taimaka ma mata wajen haihuwa. Yawanci mu muna da irin wayan a wajen mu da muke da shi. Target umu shine a rage mata da ke rasuwa um, wajen haihuwa. Akalla kashi da biyar daga ɗari mata da suke rasa rayuwarsu kada wannan abin ya same su a wannan shekaran guda ɗaya shine target mu An dai baiwa jami'an kiwon lafiya 120 horo na musamman da za su gudanar da wannan aiki a ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger, sannan da raba magunguna na hana zubar jini a lokacin naƙuda. Da ma wata riga ta musamman da mace mai zubar da jini a lokacin haihuwar za ta sanya domin ya hana zubar jinin. kamar yadda Dr. Mustapha Jibril da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Naija ya yi karin bayani. Abin da za a dinga yi abu na daya da ke sa mata mu suke rasuwa wurin haihuwa shine zuban jini. To takamaimai akwai kwayoyin da akwai ya ka bada idan mata suka sha dab da haihuwa ba su zuba da jini sosai ba. So akwai roban kuma da ake sawa idan aka sa ana fatan jinin zai tsaya idan ma jinin bai tsaya ba akwai rigan da ake sa ma mata wannan ya ka sa musu riga ana kiran shi anti shock garment ana sa musu wannan rigan jinin zai tsaya idan suka fara zuban jinin nan ba abin da za a iya yi a tsayar da jinin nan so za mu ɗauki an za mu ɗauki hanyoyi guda uku kenan yanzu na tsayar da jinin nan wannan rigan idan aka sama mata da suke jini ko da ma kwana uku ne rigar na jikin mutum na mace ba za ta rasu ba har ga ko ina ake son a kai ta ko kasan turai ne ko wani babban asibiti ne za a iya kai ta har a yi takamaiman aikin da za a tsaye da jinin to muna fatan cewa da wannan hanyoyin da in ya kabi shi insha Allah matan za su daina rasuwa a wurin a wajen haihuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A maraɗin jamhuriyar Nijar ma likitoci ne ke ci gaba da ƙoƙarin wayar da kan mata masu juna biyu alfanun zuwa awo. Shu'aibu Mani na da rahoto. A madadin ne shirin karamin sani ukumi ne na gidan rediyon Amurka ya leƙa wata sabuwar likita mai suna Burja a cikin maraɗi inda madan Amadu Fatuma mai kula da binciken lafiyar mata masu ciki ta suma da cewa. Au yana da mahimmanci kwarai da gaske gama. ta mai juna biyu sabida a nan ne za a gano duk wani matsaloli da take tare da su a yi kariyar ta a yi kariyar dan da take dauke da shi karamin takadiri mace mai ciki so nawa ya dace ta zo awo awo kan daidai an ɗauke shi a wata uku tana yin awo hudu har zuwa biyar cikin waɗannan in Allah yarda sai ta sabka ku da kuka san kan digin abin likitoci yanzu idan mace bata zo awo ba tana da ciki akwai wata matsala da ke iya afkuwa kwarai da gaske ai rashin awo ga mace mai juna biyu babban matsala ce sabida ke da kike da juna biyu kina kwance gida biki san abin da ke tare da shi ba wata matsala tana iya samun kaɗan ko gare ki wadda kuma in ba a shawo kanta ba da maza maza ana iya a rasa uwa ko a rasa dan ko a rasa su masu duka gabaki ɗayan su inda ciki yayi wata uku ya kamata ta zo a san lahiyarta a san lahiyar ɗanta a diba ta tun da wuri dan a yi detektan wasu ciwuka da ba a ta san da su ba in an ɗauki misali na biskan cutar sida mace tun awon farko da ake cewa wata uku ta zo a nan ne za a sanin in tana ɗauke da shi a nan za a ɗauki matakai kwakwara wanda kina ana iya kare lahiyar yaran shi da ke ciki kai ya samu wannan ciwon ana bibiyar cikin cikin har ta kai aihuwa akwai maganin kan da ya kamata a bata a ba dan kuma in ya hutu shi ma a kula da shi didan dai kai ya samu wannan ciwo akwai allurai na rigakafin cutar hima su muhimmanci wanda su ma ya kamata mace ta yi ta same su guda biyar a lokacin da take awon ciki wannan abubuwa ne wanda ya kamata mace ta san da su in ta zo a wani diba jininta a san lahiyar jininta a san irin kalar jininta a san yanayin hitsarinta sabida kare Cuta wani borin gishiri da iya yake iya abkuwa ga mace a nawa ga likita kuna samun mata masu ciki suna zuwa da yawa ko da dai tana sabuwa ana samu ba laihi wallahi suna zuwa kai a kai to yanzu ina gargadi za a yi matan musamman masu ciki. Su kula da mahimmancin zuwa awu da na zawa aihuwa likita. Tunda Allah ya kiyaye ka ka aihu gida baka san irin abin da yake iya abuwa wani bijin yana iya keci ma mace kan a zaburo a zo kin rasa rai ko kuma wata matsala can da ba da ya iya zuwa wani irin da wata ran ba ma kai bane zai zo kenan in biki zo likita ba iya sanin in kai ne ko in ba kai bane ba dan a ɗauki matakai kwakwara. Madam Fatumata Ahmadu kenan wata likita ke bayani ba suka muhimmancin awo a sabon likitan na mai suna burja sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa Bauchi ƙungiyar HC3 ta gudanar da taron bita na yini guda ga 'yan jaridu da malaman addinai akan jaddada mahimmancin kula da lafiyar iyali da bayar da tazarar haihuwa ga mata domin inganta lafiyarsu. Amina Abdullahi Girbu ta aiko mana da cikakken rahoto. Na tuntubi jami'i a hukumar HC3 Usman Inuwa. So manufar wannan taro dai shine um, mu ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma ilimi wa 'yan jaridu musamman wanda suke aiki a bangaren da ya shafi kiwon lafiya game da um, menene addinanmu nan guda biyu suke cewa ko suka ce kan abin da ya shafi lafiyar mata da jarirai da yara da kuma tazarar haihuwa da ma inganta kiwon lafiyan iyali da al'umma gaba ɗaya waje so su ne asalin waɗanda muka tara kuma muka gayyato malamanmu wanda suka kasance sanannu a wannan jiha tamu ta Bauchi suka zo suka yi magana akan abin da addinanmu nan guda biyu suka ce akan kiwon lafiyar iyali da kuma tazara na haihuwa a tsakanin al'umma me ingancinsa me manufansa kuma ma wai shin akwai wannan abun a cikin addinanmu nan guda biyu ko kuma babu da sauransu sun zo alhamdulillah sun faɗakar sun fito mana da ayoyi na Kur'ani da kuma wa'yansu abubuwan da su um, malaman addinin christianity suka gano daga cikin abin da shafi eh, bible ɗinsu a kan kiwon lafiyan iyali. Malam Mustapha Baba Ilela shi ne bayyana muhimmancin tazara a Musulunci. Akwai wani mai suna a ah, Thomas Malthus, amma su kuma malama addini da suka zo suka karbi abin sai suka ɗan gyaggyara suka ce a'a kar a ce a rage mutane. illa dai a tsara haihuwa din illa dai a ba da tazara wajen samun haihuwa wannan ya sanya a 1953 majalisar malamai masu ba da fatawa a jami'atul azhar mun san jami'ar azhar yau tana da wajen shekara dubu a doron ƙasa jami'ar azhar da yake misira sai aka yi wani kwamiti sai suka fitar da fatawa tattare da cewa eh, lallai babu laifi a ɗauki matakin hana shigan ciki akwai dalilai da suka tabbatar da ijazanci wato halalci na wannan tsari na tsara iyali halal ne ba a wajibta ba amma halal ne akwai kuma inda yake zamowa ma dole a yi shi matukar dai an gano akwai cutar da ita wacce mai haihuwa ne ko kuma wa'inda za su zo da wanda aka haifa tun da kuma wanda yanzu ake shirin zuwa duniya akwai fa'idodi dangane da ainihin tsara iyali ko kuka ce a ba da tazar haihuwa yana da fa'ida ga ita mai haihuwa. Malam Mustapha Baba Ilela kenan. Dijon Ebel Musa Adejo wanda jami'i ne a ƙungiyar fastoci ta ƙasar reshen jihar Bauchi wato kan ya yi bayani cikin harshen turanci. The church is not against child spacing and the church is not in support of ceiling for children that you should have four children, you should have two children. No. But the issue is you can have as many as 100, provided one, you consider the health of the woman, two, you'll be able to cater for them. Uh, any attitude which fails to see that children are good gifts from the Lord is wrong. Uh, Psalm 127, where I quoted earlier, says, Behold, children are gifts of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are children of one's youth. How blessed is the man whose quiver is full of them. Faston ya yi nuni a addinin Krista inda aka yi hani da haihuwa barkatai da kuma kula da iyalansu. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Cutar sankara ko kansa cuta ce da take ƙara yaduwa wacce take neman zama ruwan dare game duniya. Shin koyaya cutar take? Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto da ta aiko mana daga dutsen jihar Jigawa. Cutar sankara ko kuma kansa cuta ce mai raɗaɗi ga jikin ɗan adam, kuma cutar kan haifar da tsiro da kan fantsama cikin sassan jiki, inda ƙwayoyin halittar jikin mutum kan yi girma, na wuce misali ko kuma ƙara yawa, da hakan kan janyo nakasar mutum ko rasa rayuwarsa baki ɗaya. To ko menene asalin abin da ke haifar da wannan cuta ta sankara ko kuma kansa? Ita cutar kansa da Hausa ake kiranta cutar sankara. cuta ce wanda musabbabin taɗin ba a sani ba har yanzu dai ana bincike to amma ita sankara an san cuta ce wanda take taɓa a halittan jiki takan taba duk jiki duka jikin ɗan adam ko ina zai iya samun cutar sankara a ciki za ki ga akwai cutar sankara da yawa sankara ta mama mata akwai kuma cutar sankara ta mahaifan mata akwai cutar sankara ta mafitsara a maza akwai cutar sankara a huhu akwai cutar sankara a hanta akwai cutar sankara a jiki ma haka wasu za ga ai daga tabo sai kuma ya zama kansa to dalilin da yake faruwa mutane da yawa ba a ganowa shine ba a zuwa asibitin da wuri yasa ƙasashen da suka ci gaba ake wannan screening duk shekara ko kuma duk bayan wata shida duk bayan wata uku ya kamata ka je duka a dudduba ko ina a gaba ka da wannan cuta kai kanka tana jikinka ba za ka sani ba Mu hita shekara uku hudu ka ta bayyana tana bayyana kuma daman ta yadu ta karfin wannan wajen to ko akwai wani rigakafi da ake yi domin hana kamuwa da cutar ta kansa rigakafi ya danganta wacce ce daga ciki tunda mun faɗi kansoshin da yawa ne kamar rigakafin sankara ta mama to shine da farko mace tun a gida a ce ta koyaushe duk bayan sati ɗaya ko duk bayan wata ɗaya ta tattaɓa mamanta ta ji duk sanda ta ji wani ɗan ƙullutu a ciki wanda ba ta san da shi ba to lallai ta garzaya asibiti likita ya duba a tantance sannan kaman sankara na mahaifa shi ma wannan ana zuwa asibiti duk bayan wata shida akwai abin da ake ɗauka a bakin mahaifa ɗin akan ɗauki su cells ɗin ƙwayoyin halittan wajen to a duba idan suna da da zama kansa to wannan kinga sai a yi maganin so babban muhimmi dai gaskiya shine mutum ya zo asibiti da wuri duk lokacin da ya ji rashin lafiya koya ne a jikin shi likita ya tantance a duba in ba haka ba in har ta kai matsayin da ta fito fili to kuma maganinta. Dr. Aliyu Fata kenan kwararren likita mai kula da lafiyar al'umma a asibitin kwararru da ke birnin dutse. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu ne yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasir Yakubu birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.